alhamdulillahi rabbi da alamin wasalatu wasalamu ala rasulillah amma ba'adu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ebe kwata ji tabbata Allah salatu ya ce ci biya cin nuri tabbata ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wuta? ya safar 1438 kalenda ya nigeria na ajin daidai ba tsafin shi bi tsafin shi ba gube kan shi ba wuta ya october 2017 tsafin shi ba gube na october 2017 kalenda ya miladiya ya cewa ga karatu daga littafin alhakul mubino juzu ya ci babu al'afwi wani iradi anil jahili babu ne ga yatiyan al'afu ya zufa wani rabu ya zamu lufin hannun jahili da ke jahili shi lugwanin ana abdullahi bin mas'udin radiyallahu anhu da ba abdullahi bin mas'ud da saku jaidan bin kalan gan ka an zuru ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam cewa ganye cin tuciye ce ce nabi sallallahu alaihi wasallam lena yahki nabiyyan min al-anbiya unfe unfe lahikaya be unfe lagasan be yàkí nàbí yá nfẹ́ lágàsán bi yá nàbí ndọ̀tí mínal anbiyayi min yá annabawa ṣe yẹtọ́ yẹtọ́ salawatullahi wa salamu alayhim darabahu qawmuhu jama'in shi kashi fa adamahu a cunyi ba da gafe tiya wa wa a dama an wajihi mafe mafe fiye gyaya mafe waye gyaya daga fiskubu waye kulu caji ya umar ya wuce ci iga firli kauni Allah jama'in da fa'in na gula ya alamu ya'lamun yi rawahu rawawul Buhari wa Musulmi. an anas ibn malik radiyallahu anhu qala ga kuntu amshi ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ga fe da zabi alaihi sallallahu alaihi wasallam wa alaihi burdun najirani eje na ji daga kiyan najirani wani na uɓe na kaya na biyu galizun ejen wuce mauluɗi utik galizul hashiya imana eti zobuji ezoba ne eje wuce ji wuce kiyo uluɗi fa da raka wa arabiyun balarabin da ci fere Fajar zaba hu. wuci jejen na jazbatan shadida jiji na dai tsanani na wuci zai yi jaba ni bi babajo hatta har nazaru tun fai cile ila sahati cikin nabi ko e bayan etiyan ekpayan nabi sallallahu alaihi wa sallam wa kad asarat bi hashiyatul arida ezo ba ya je na yi ba ni bida na har wa malike bo min shiddati jazbatihi E, ba tsanani ya jijinin jiuna sun makala balare bazmana ciga ya muhammad ya muhammadu murli min malillahi lazi indaka jin foro ga laya ne mini ya wani da biyoyi na faltafata ilaihi alaihi sallallahu alaihi wasallam ci shi ya ciwo da fadda hika alaihi ci matan sun ba amara lahu bi a ta'in a ne ci ji furga la yin layu na na ne ci furga la da wawul bukari wa muslim wani yadda bata wani lagu ya ce fi fana na bai fana ko mai ke lagu ya ce kibo ya kuri ga da wani jahili na nufi sallallahu alaihi wasallam ya أنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال وكا أني أنظر إلى رسول الله مجو أغنو إليه النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا وفي وفي يا لابار يا نبي نوت من الأنبياء من يا يعني النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ضربه قومه جماعة وجد دونه fa'adamahu a cuti ya cunyi ba wa yamsa dama an waji kuma fe ya jaya an fiye wujiya daga fitubo wa ya kuru cira Allah magfirli kaumi fa wula la ya'lamun Allah fa da jama'i miji ade ilimiya rawahu al-bukhari wa muslim wani hadisin nan wani lawu ya kuri na annabawa shi jina wasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul a kuri jin ke na wani lazumi na rusuliji ajin kuri na wasbiru wa ma sabruka illa billah anab musa wale firawna zalla yini takatta ila an gairi waga da kwa su zanwoci shi da jibu ta wanci majimiya la ji alannaka min al masjunina ngola agu kuru kuko ko anabi yusuf alayhi salam ga arbabun mutafarriquna khairun am illahu alwahid alqahar wal yawla da to kurkuwa ko anabi nuhu alayhi salam wuji dawa da tace jama'an alfa sanatin illa 50 ama 950 years sun sai jawazi amma to so ma amana ma illa qalil zai ji ma ni ayi ladegi annabi sallallahu alaihi wasallam mushrike makaci yi babu wa yadda mu duka na kafaru da ya ji kafirci na ji masu su shiga a ga alibin yan a ga alibi kadan a ga alibi wu ko wa yamkuru da wa yamkuru Allah wallahu khairu almakirin batan naji wallahu etin akuriyan annabawa jo har to babu na mini annaba je zai dabo na ji yi ba nan a cikin ba duwa ga Allah fili kaumi fa innahum la ya'lamu to alim sallallahu alaihi wasallam to ba duwa nan ga Allah fa be jama'i mi shi ade ilimiya wale na ni bilo taif na wale wale wale na ji faruwa na amma to su anabi ba duwa ga su kuwa ba so kwato mala ato malaika ya fati sun be da nan gungula ajin alaka annabi sallallahu alaihi wasallam ga wai ba su kwa da su ku lugwa ta ci abu a ne zai ja ti ya ci ajibu ta ce ci amma a do fa ce ci ba ci nan da ta yi fagarin nan sun yi musulmi da alaifi ba ɗabago ne gan a kuriya na ji kun da abun nan kemi ne handu ya ji a ilina wa ilimin kemi ne handu ya zai je ilimi ne zangoci ba su mabu da wanci bai jimori shi masallaci a nibi a nibi ga gayu kasha ni a maga a wuna a nibi ga alawa nugwa ko zangoci bai masallaci a nufi da ani, wa bai da wula kira kula har bato masallaci ni wuce rakun gwaji masallaci ba ɗan ba su mu yake na mai zaɓa su mu je biye funa ya zauna ko ji kashi ako a nibi a kuri jibiyoyi za a bai fe bai ji zame ji dai eh, ce eh, tim ila fe diga ila fe diga yarhamakallah zame dai ci ce ji tim in fe ga zame diga yarhamakallah ila fe je ki ga wa kal ya um ya kile ce chulo kin na wuje ce chulo kai kido wuje le bindo in bugu wai zaga iza e na ji dawa na man wani alada ke kuna ga na je ilimi na kirbe zai e e je ilimi a ne wa ga a kuri jin bai wu na je ilimi a nau ce fi lowu kara yi ko mun gane ilimin ci ga dano rawawul bukhari wa musa ana na sibin malikin radiyallahu anhu kala ga kuntu amshi ma a rasulillah in fiye da zafan mabitu ce ya ce ta ne bisu da sallami wa alaihi burdun najiraniyin galif e je na ta daga kiyan najirano mulkina ubbe ɓacin ya na biyu galif hashiya e ci zo e je wuce wuce kiyo ulukin fa daraka raka wa harabin balari ba zuwa da tafe bai tun anabi fa jazabu wuce jinjen na anabi ganci wuce jinjen na anabi jazbatan shadida wuce yu ba anabi ba na bai tsanani na hata da zauki la safati atiqin nabi har babu nan wuce ebe ɓacin anabi sallallahu alaihi wasallam na. wakad asarat bihi hashiyar turida ejiyan na na yi buda na fa wa marikpe eba anibi sallama na kan anibi sallama sallama min shiddati ya ba tsananiyar jazbatihi tsananiyar jijiyungu sun makala wuce ga ya muhammad ya muhammad murili min malin lahi jefuwa ga gala ya mini dukiyar soko allazi inda ka na dai ta obonin faltafata ilai annabi fe je cule fada yi ka annabi ci mata summa amara lahu bi ata'in annabi ci foro gan ala dukiya la rawahu al-bukhari wa muslim annabi goyin gan wọ́n yẹ̀ la pè bá ngọ́ jí ká ní akó ẹ̀dà débé kọ́ yìí òfé lọ́wọ́ sàn àníbi èjì òfé yorùbá níbi pẹ́pá yó ẹ̀dọ́ muhammadu ẹ̀wọ́ sọ̀kọ́ ẹ̀dẹ́gbẹ̀rẹ̀ láàyè ńláwọ̀ yà níbi ṣíṣà rẹ̀. anibi ju batare anibi shedu batare anibi maedu yare anibi modu yare zanu aji lawaya anibi shishare kawai un debe un mele ga anibi yawo yawo so ko to da ne lani kawai ga ga zagun yawo an ne amma unga ara ga arabiu balare be bosu akuri wa atiriti utiriti ga kai wannan ajiri dawa wa ba ya a shiga za ba zuma je behebo kola ji ganewa alibi ga layu ga ya muhammad ya muhammad min wala min muji wa mi hati mi ma zai ataka mi ne wasu ga layu jani wani ya ya zaga bai jin hannibi anabi yano ji anabi ci tara yu anabi tara yu tara yu tara wanda tu ja wai ya so mi asibu za shi shi da lo musun tire da lo musun tire fa inna muhammadan yuti ata man la yakhsha al faqr anabi muhammadu ya tara ya ya kai zane su ne talauca nan ko ji gani ko ya zaba zuma ni wai behave la ji gane da cewa sai liya san san e gode ba su mabu gona wanda ga waje ba waje an jankale wa da fishi ta tunja ta kabara e eh, ihu anu ga ko ne gele ba mun na je wore so bi a cike da ba su mece a cike da ba su a wa sai bugu wani ga ga wa koji na wa je basira ga irin ne biyu da tafiya je biyu kara kara yau ci koji wuci la wuci la musulunci ko ba wuci zuji ko ji e gani ko rawahu al-bukhari wa muslim wale ga mini ne ne je lawi bin a ta sai zaba zumunci ga sai ya mai ladawa musulunci da tun zaba zumunci wa ko ne ga ga jawazi eza bɔzu mɛ zaa wɔ efo ne zaa gaa san tu ne eza bɔzu mɛ zaa wɔ ne zaa fi da dzia ne eza bɔzu mɛ zaa wɔ ne wa zaa fi wo ne ebo ne n'ole eza bɔzu mɛ zaa wɔ to eza bɔzu o ne zaa ala zi ne atsa bela kaatu wa dze bɔ ne atsa da o dze ma ya dzi ne yi dzi ani ani ka tɔ misɛn zaa fi da tia zaa fi kun do tsi zɛ misɛn ɔlɔwɔ ga dananin mun ga alhamdulillah wahdahu wa fatu tabbatu ya sako buyi wa salatu wa salam a salatu ya sako bayanin aminci man ala sayyidina muhammadin nu tabbatu annabi muhammad wa ala alihi da zanuji wa sabi ya saduji wa sallama bayanin aminci subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wọ́n ni jésù sáàdì inṣàlá ìgbàjú ìgbìyànjú tó àyíkí wọ́n ẹgbẹ́gbẹ́ wọn ní ń gá àbátó ètí náà ìjìn ẹ̀bọ̀ tí ó ti tí ó ti azọba yíye tí ó ti lúwọ̀ kàtìlẹ̀ yìí pátá ni wọ́n fẹ́ wújú àgbà tó wújà tàbí ìbọn mọ́ tí ó ti ikọ̀ ẹ̀ tún ló kíríkì tí ó ti ikọ̀ ẹ̀ túbàjì tí ó ti ikọ̀ ẹ̀ tìfàrùjì ce cugai da kafici ce cugai da bidiye ce cugai da munafinci ce cugai da yi ce ce asiri su fi jito alkiyami man yi shi na shi ajiyar da gani nan ce cugun ya wujan gafara na idan ne ke da rayuwa nan ce da ba wuya ce ce azaba a ge yi soma ce ce azaba yi ge wuyi ilimi na ji amfani da albarka yana ungwara yi wuta ke musulunci gani da sunna ya anabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam biyan bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik